wannan gari ka mishi albarka wannan jihar tamu ka tsare ta ubangiji muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ka ƙara mana zaman lafiya wurare da ake fama da fitintunu muna roƙonka ya Allah ka kai musu ɗauki ya Allah akwai bayin Allah waɗanda ba su samun abinci sau uku a rana suna cikin wahala ubangiji kai ne mai suwa ya Allah ka ciyar da su ya Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa akwai masu buƙatun gidaje muna roƙon Allah ka ba su akwai bayan Allah masu bukatu iri-iri wasu makaranta wasu ilimi wasu aiki wasu sana'a wasu kasuwanci Allah ka san bukatar kowa ya Allah ka biya masa muna da marasa lafiya akwai yatimar malam Adam Albani ta yi hatsari ita ma muna roƙon Allah ya ba ta lafiya akwai kuma wasu bayan Allah akwai manaja wanda shi ma muna karatu da shi a nan yana fama da rashin lafiya da dai sauran waɗanda ba mu sani ba suna rashin lafiya amma Allah ya sani muna roƙon Allah ya ba su sauƙi muna roƙon ka ya Allah ka ba su sauƙi muna roƙon ka ya Allah ka yi wa mai martaba marigayi rahama ka haskaka kabarin shi ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah abin da ya bari a baya kai musu albarka da jagora ya Allah ka yi riko da hannayenmu zuwa ga alheri Allah ka yi riko da ƙwaƙwalinmu zuwa ga abinda zai mana amfani duniyarmu da lahirarmu matasanmu muna roƙonka ya Allah ka shirya su muna roƙonka ya Allah wannan zaɓe da za a shiga ko siyasa muna roƙonka ya Allah ka kawo wanda zai sama sanadin fita daga halin da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo wanda zai zama sanadin fita daga wannan fitina da ake ciki a wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah ka amsa mana da sunayenka ya Allah mafi tsarki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار